yawwa in sai yanzu wani gaya can gefe wannan ya ban mamaki ɗauki mota ya cikin wata yarinya da ya je wata yarinya ta ce ya mota sai dunkule ya ba ta mota likitan likitoci amadu da ai sunan wancan farko amadu sunan amadu da sunansa daga baya ya ce ahmed kana jin zancen da ya ce ni ne nan ne ahmed sai yake samun guri yake kana bi goman ya rike ya ce ni ne ta fita sai ya rike ya ce sai ya rike ya ce ni ne likita ranar ta fito haka ne sanyi nake ji wallahi amma kamata ya dai da na riga ne wanka ba kuma jiya koma bacci da saboda abubuwa da yawa amma tun da haka ne dai ba wani aiki to bari dai mu zauna mu ga yau din me za ta kasance ko ya za ta kasance abubuwan ne sun haɗu duk sun zama a dunkule wuri guda amma ba wani Allah ya wannan irin fili ma ba a damu da shi ba kawai an bashi haka assalamu alaikum wa alaikum assalam alhaji yautai eh? kai dawa kake ta surutu akan hannun ni kadai bismillah bismillah innahu ala rajhihi laqadir bismillah bismillah alaji Allah nan ma ya yi ya Allah ta neman ka to alaji eh wannan kuma ganyen fa wannan wallahi dela ce ta sa ni nemo mata shine aka gaya min shi shine na zagaya na kewaya nan na je na samo shi to kaga mm. dama na buƙatar ganin ka ba tun yanzu ba akwai abubuwan da nake so mai magana da kai na sirri da amana haka ne a ah, ayyuka sun yi min yawa saboda haka kaga bai dace kowane lokaci in je ina neman kuɗin haya wani na gaya min magana ko kuma wanda bai isa ba ma ya tsaya na gaya min wasu abubuwa shi shine nake tunanin ko kuma na yanke shawara cewa zan ɗauko ka in danka maka amanan karɓo min duk kuɗaɗen hayan da nake da su a karkarar nan alhaji wa kenan wata kenan ni ne wuka ni ne nama kan duk wannan al'amura da kasa na gaba ɗaya na danka maka amma kamar yadda na gaya maka ka riƙe amana wannan shi alhaji ai take zaune da ni da kai ai ba tun yau muke zaune da kai ba alhaji ko an taɓa samun kuskure a ba wani kuskure amma dai ai dai ya kamata dai in sanar da kai ko tun da tsakanina da kai ne wannan gaskiya ne aka ga ban kira mutum na uku na ce ya zama shaidan ka wannan gaskiya ne to shi ne daga Allah sai ni sai kai wannan kuma amana ce ka danka mu yanzu ma abinda nake so akwai wancan gidan ke so mu je wannan na kusa da kai eh, kenan wannan wannan lado mai gini ya fara ginawa eh mu je nuna maka wasu abubuwa da nake so ayi a gidan to domin mu sanya da aiki to shike ko mun tantanni na to a sai mu tashi to ai alhaji talaka sa'in sa da kai da kai da shi mai kudin haya ai ba naka ba to kaga da wannan ya isa da wannan bai isa ba sai ya faɗa maka kuma akan dukiyarka a gaya maka magana shi yasa na ce ni ya kamata yanzu abin da nake so kaga wannan wato abokaina sun zo sun dinga mun tsaya ina zaune a cikin gidan nan eh. saboda haka nake so yanzu in gida na zamani yau daman alhaji an shi ya kamace ka lado to lato mai gini kenan dama shi ya fara ginin abu dalla ka san kamar yadda na gaya maka duk na so komi da kyamare da komi da siminti akwai a so yana nan to shi kenan alhaji saboda haka ga wani kasashe zan ba ka duk kuɗin da ya dace a biya waɗannan ma'aikata leburori kenan leburori gaba ɗaya duk sai in je in gaya musu in bi ta gidan lado kuma in shaida mai gashi to duk abin da ya kamata na lebura kowa a biya shi ba na san fa wani ya zo ya mun korafi shi yasa na ɗauki gaba ɗaya abin nan na baka to shi kenan saboda kai ne wuta ban yan roban nan ni ma na ga a daure eh ka san Allah ya kokari maza ai domin ina son koma ba na so ya dade fa ba a gama gidan nan ba to da Allah ai alhaji wannan gida da man tuntune ya kamace ka kuma wannan abu da kai magana tsakaninka da mm, mm, mm, mai zaman gidanka sai dai ido ba ka ne wancan gidan ni ne wuka ni ne nama eh idan na taso wancan gidan kaga sai a zuba yan haya sai a zuba yan haya shi ma na gajiya ba gajiya kuna nan kalau lafiya kalau madalla ki gidan lafiya lafiya kuna lafiya lafiya madalla mm. aika da na aika ni ce ka zo ina neman ka eh. saboda a madudu to ka gane ni da ina mai fada mm. ko dan ya gani mace ce amma mm. baya jin fada na kaga tun safe na aike shi gona ya ɗauko harawa kaga har yanzu bai dawo ba ko wannan makarantar ce da ita lalata shi to wallahi tallahi in gaya maka ma kauni dai duk magana da na gaya ma Ahmadu du baya yi eh in mun samu abincin da za mu ci yau to ba na gobe eh ya zo ya tsaya ya mayar da hankali duk aikin da ya samu komi munin shi ya samar mana wanda za mu sa a kundin mu shi dai kawai ga na shashancin nan na zamani ya sa a zuciyarsa to in ba kuma gashi ana yabon shi a karatun nan da ya yi na zamani yana da kokari wallahi tallahi yana da kokari da kyau eh? amma ya zo ya miƙa kafar shi ya neman mana abin da zamu fa a kundinmu ya gagara fi sabilillahi ni ina ganin wannan yaro kam duk abin da zai ya isa riƙe su hmm? hmm? ni din nan yanzu kin gani ni ma ina can duk dai abin haƙuri ake yi in ba da haka ba kamar wannan ma abin kunya ne a ce yaro kamar wannan kina da shi a ce sai ma wani ya zo ya taimaka miki to ga dai irin ta wallahi tallahi wannan ba za ta kai mu ma kau kuma wallahi tallahi bari ya dawo ai ga irin ta ma yanzu ai ka dan jima a nan da zowa kaga har yanzu ko bai shigo gidan ba yanzu shi marigayi Allah ya ji kansa lokacin yanzu da yaron nan ya gado shi marigayi ai jarumi ne da Allah ka bar tuna mun mutu wannan ka bar tuna mun mutu wannan tuna miki yaya ka gan shi sai yanzu diba yan wanda da ya dauko wai hara'a kenan dibo ta dibo dan Allah yanzu kai Ahmadu wani a hara'a da ka dauko kenan a gonar eh dan Allah kawo baka da kunya fa baka da kunya yanzu Allah wannan ta isa wanda daga ciki na da cikin shi wannan za ta ciyar da mu a yau wannan da ya dauko eh saboda Allah dan Allah yanzu ne wallahi ba ku to kuma akan nawa za ka tsaya don ba ka da kunya ba za ka tsuguna ba yanzu daga shigo mutum ku ni yunwa wata da ni kuma ya damu kuma ni na shigo ma don Allah da annabi ku rinka tsuba akan na zaka tsaya ka neman wannan hayaniyar tun ko zan nan ake ga kawai daga shigo ta zai abin da ba su dan uwa ka tinye aka ce ka tafi gonar ko ita dan uwa ka ce ita ba za ta tsaya ta ma faɗa ka ji ba hmm? wani dai da ka ganin ma idan ka da zuwa nake nake gaya maka sai ka tsora man laifi ai ga dai abin da yake yi yanzu kai ba za ka yi kanka faɗa ba abokanka haka suke yi dan mutum ya yi wannan boko ɗin ai ba ta aka ce shi zai tsaya kuma eh, eh, ɗau girman kai a kansa ba makau yaron nan abokon nan da ya yi kuma ana faɗa ƙoƙarin yaron nan yana da azakan nan mhm. eh saboda Allah yanzu ba zai ƙoƙari aiki komi muni shi ba ya samu ƙwarƙwata ya kama na musa a ƙundunmu ba yaron nan ba aikin gwamnatin ba mm. ko da da ko ne ya isa yi muku wanda zai kawo muku abin da zaki ji gabaro nan ana ta tura ana tallar ruwa gari yanzu ga mu nan kamshi sai dai mu je a makota hmm? ku ya ɗiyan nan mata ga da ku mu daka hmm? yanzu shi marigayi da ba dakon yake ba kafin in samu arziki haka gaskiya dan ba gai da ko kuma ni ba lalle ne ba kuma ba ba ka amma yanzu gashi ya ɗiyan ma da za mu sa a bakin mu babu eh saboda Allah ba kullum muke nan sai ta miƙo mana takan katanga muna karba gaskiya ko da can nima bakin gaskiya bakin wannan abincin to ai ni na ci ko iya ba na ci ka ci ba tunda ka ce ba za ka ci ba ai ni na ci kuma a ciki na zan sa ai gogo ce ma kin san in dai wannan magana ya ɗaya ne dan da je kin ga ni gaskiya ka ga dai yanzu na ce in ma ba za ka yi aikin karfi ba in ji dai su sun yi boko suna girman kai ko mm. to ka nemi aiki man ko ja. kuma tun da gun ilimi ne ba kuma sun da ka isa kai ba abin da maka ilimi ne tun da hankali sai Allah ya ba ki yayi ilimin nan eh saboda Allah a hankali sai ubangiji ya daukaka kashi ko da rana ɗaya a hankali zaka tashi assalamu alaikum Allah ya ya Allah sarki a yanzu nan dama ina cikin dan nazari zan san mutum ma na ga to amma akwai alamun zan yi bako Allah da Allah da Allah ka haka abun al'amarin Allah haka yake wani lokacin abun sai ka gan shi gashi nan a warware to ne a tafi sun ce to bari saurara zuwa yan mintuna eh, haka al'amarin ubangiji yake ah, me yake tafa da kai ni mutum ne mai mu'amala da jama'a Allah ya gafarta mana shi ne na zo wurinka ka taimake ni yadda Allah ya taimake ka duk mutumin da na dufafa ne kansa na samu bakin sa sai yadda ne da shi Allah ya gafarta mana so da ke in dai dan adam ne mutum a doron kasa na je inda yake yadda ka san a samu auduga a zuba mata man san mafi laushi to haka nake son na mai da tamara sai abin da na je da gaya mai Allahu akbar shi Allahu akbar wannan ai an gama wato wannan shine dai abu na farko da zan ce rike haka to bismillah ka kare mata kallo da kyau

الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله يا إسحاق يا إسحاق هذا هذا sai a ɗauko ta ɗauke ta ɗauke ta kamar yadda kasa ɗauke ta da to farar da nasa eh, to to ba a buɗe warware ta warware ta warware ta Allah ta da hatim ya hatim ya ai wannan shine ma tabbatar akwai nasara kenan cikin al'amura <laughs> tabbatar akwai nasara ka Allah ya sa ah, ah, Allah irin wannan ma wani dogon lokaci aka ɗauka eh. a nasu a jama'ina Allahu akbar mutane za ka gani ba adadi kawai to wannan eh. shi ne abin da za ka je ka yi amfani da shi to a shi ke na da yawa to shi ke na to godiyar ki sauran bayanai eh. sai a hankali sai ga wani dan ɗan mini na to shi na gode na gode alga tara eh eh ka a tauna eh a tauna ba yawa dai a a a alga ta balan godiya fa nake godiya nake godiya nake yawa kuma a abun a sadaka ne amma ai sadaka ne ai abun sadaka ne to Allah shi na gode Allah na gode Allah da na gode na gode a huta lafiya a huta lafiya madalla madalla madalla sai kuma an kare ji alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah ni mai gida ma ya fita ya bar gidan nan yanzu ban gan shi ba ban san ya za a yi ba ni dai zan tafi alaikum wa alaikum assalam yawwa hajj mai gida na'am san da yawwa na je na baza takin nan ne a gona ba wanda ya zo nema na ko saboda akwai wani abu ne da nake tunani wato mai gidan nan mai gidan nan ni ba abin da yake kona mini rai illa yawan kai komo din nan da ake mun akan kudin hayan ni ba ma kudin hayan ne suka fi damuna ba damuna da ake yi yau ta ya gama kudura mun akan gidan nan yau izo gobe izo jibi izo gata izo citta izo marota izo kuma Allah ya hore mana da mu yawa. da zan faɗa ka riga ka faɗa oh shikenan ai amma ni kam abin yana ƙona min rai yana ɓata min rai ƙwarai kuwa ina gurin zuba takin nan abin da nake ta tunani ke wani abin haushi na ɗebo taki a kwanan nan na ɗebo taki ina so in je in baje shi a wani guri sai na ga ɗan kuntun tubali haka abin da ya faɗo mun sai zancen gidan nan ya faɗo mun sai ka ce mu kaɗai muka fara haya a duniyan nan an ba an uzura mana to mu ma abin da za mu yi sai mu roƙi Allah ya ba Allah zai hore mana Allah zai hore mana amin ai Allah bai bar mu kara zuba ba kuma talauci bai dora mana dan ina kin mu ba arziki kuma bai ba wani dan ya fi son sa fiye da wani ba kowa da kowa kowa da kowa ɗaya ne a gurin ubangiji inda aka ramkum inda nasu attaqahum mafifici a gurin ubangiji shine wanda ya fi tsoronsa mu mun goda Allah da wannan talaucin wani abu ba sai ka faɗa ne ni na fuskanci dan dai ni ba ni da wata hanya da zan samu wani abu to amma ba zan zauna haka ba lallai sai na samu wasu yan dabaru ni ma dinga samu dai ya eh? miyata tana dan zaki ko kuwa kin gani ma sai in ƙara kumari ko dai ban yi fari ba fuskata ta haskaka kin gane ai abin da zan yi kenan in samu yan dabaru kawai maimakon mu zauna haka kullum ni ma gara miya ka sha miya da nama ni ma sha da nama yau mai ta zama haka ko ku ya kike ya kike gani hakan ya yi mai gida mhm. shi ne magana bara a samu wasu yan dabarun na gode na gode ainihin sunan wasan namu ramin ƙarya ba ƙurarre ne yana mun ko? eh lalini yawwa na da ja na da ja dawa abin da na ce in ka zo da sassafe saboda ga shugaban ma'aikata ya turo min da fayilin na cewar an da ke ka aiki mm. da haka abin da zan iya nuna ma a nan shi akwai ƙa'ida na aiki wanda ya kamata daban da wasa zan baka shawara a kai su ne ka zama na aiki tsakaninka da Allah a banda wasa ka gani na gani ayin Allah ne na yawa yawa kuma ka sa ido akan duk abubuwan da ka ga yan uwanka suna yi dan zama na kai ma ka kula so aikin da zan baka dai kuka da kama kama ka akwai kula da marasa lafiya musamman wajen duk gilasai duk karoli wankin lambu ka gane dai ko irin a karamar siyasa da ake su fasa kudi haka da niki da ake yi kana kula su goge idan jambu haka kama abin nan kai diresin ɗinsa inda ya kamata a sana akwai aiki a tiyata idan zan shiga tiyata wani lokacin akwai abubuwan da ake bukata ka wanke tas mara lafiya idan za a ɗauke shi daga ɗaki zuwa tiyata kai kamar wannan abubuwan a hankali za ka rike gane to ina fatan duk ka gane da haka akwai kama da kamata a sa ka'ida ta tiyata na akwai wasu kaya musamman da aka ware ga wannan dama da na sa kawo su wannan riga ce to ka gane ai eh, na gane ina fatan wannan kuma wanda ne ai tsawon ka zai ko ne eh, ai na ga ma da akan ba sun waya ko ba wani a da su to Allah wannan ina so ne ka je ka sako mu kai yawa sa ci yanzu kare ka kawo kai to kare ka wannan da ko sakatare ka Okay. Eh, ah, Thank you.

san da zuwa wai ina san zuwa na ga wannan alhaji ya zo ruwan bai sanyi ba ba wuta an hmm. ɗauke sun abin ina yaran ne suna makaranta wa alaikum salam hmm, ina ciki yau tun yau gidai ajiya zuwa <laughs>

tukunan in yi maka bayanin su mm. rike wani kasan na wajen wane ne na wajen dan kulli ne dan a caba babur din da yake gurin sa eh ji dan kulli yaro dan kulli na je wannan kudin da yake gurin sa ne to da yake nan wannan kuma mm. na na da mamu mm. yaro dan kakkaura wanda suke ce mai da mamu sau na san shine wannan eh. direban hais kake nufi a ga na direban hais ga na direban hais yaro dan gidan miko na ji dai me ki eh na ji me eh, okay eh eh eh yawa dan gata ba wannan shine eh wannan shine balad din me hais eh to na ji eh na ji ko ne da na shi kenan wannan ku gidan ya tambaya ne to gidan ka kawancin da kan eh na ji kudin haya kenan hayar ta ne amma dai na ji dadin wannan ga da sai a wata da watanni ba kudin hayan ba kudin komi ai yanzu ga kudi nan filla filla eh, ai gaskiya ai ka banne da su ka banne da su naji ba ruwan ka alhaji naji dadi kwarai da gaskiya ko ina kudin ka saka makale ni ka sa ni a a a a a ka gaya min kawai ni zan kama ai an riga an gama yanzu ma abin da nake so shi isa na zo ga ni ga ka ga hajiya ne ga gado <laughs> haba te ai tsakani na ai tsakanin ku da alhaji ba sai na sa baki hajiya mai gada amana ai dai take to ai amana guda ta ta ka nan ya baka yanzu da kankan ta da kulluwa ce da ai dole ne dole ne ai ya rike amana da ma ki kafa sheda yanzu yau tai akwai wani alhaji dala da muke bi ya da naji naji naji mutumin nan wallahi sai buga ne ke da kasan kullun kafa to maimakon ga yau sai ka gaya mishi eh, to ai ni na ga ni yana da mutunci a fuskata domin idan na ce kai shi ga hukuma kaga ba daɗi mutane ma ba za su ɗauke ni da wani mutum alhaji in dai harka ce ta kuɗi fa kuɗin ka suke mu kawai kai mana bayani mu muka san duk likokin da za mu zo mu karɓo maka kuɗin ka to yawwa yanzu abin da nake so kaga a takaice eh ina so ka je wajen alhaji dala duk dabarar da za ka yi ka karɓo min dubu ɗari na kake ban alhaji dala dubu ɗari nake bin sa dubu ɗari eh, ban dai taɓa gaya maka bane amma dubu ɗari nake bin sa saboda haka abinda nake so ba na ce ne ka je ka tayar mai da hankali ba ba na ce ne ka je ka tursasa masa cewa ya baka dole ba ko ko hayaniya a jiko to alhaji tunda dai ka gaya mishi ai ka san zai je ya karbo eh amma ai ta dabara a to ya ya karbo wannan ai ba abin da zai mai ai tun da kaga ya karɓo maka wannan kuɗin ka san dai ba zai je ya kama shi duka ba to shikenan abin da za a kama mutum ai shikenan dubu ɗari ka ne ne cif suna nan wajen alhaji da to shikenan kawai ka wannan zance ya riga ya kare in Allah ya da alhaji kaman an gama kuɗin alhaji dila kaman ya bu hannunka yaute eh, eh. ai sai ai ai ruwa ko Allah ah, ah, mm. a sha wannan ko na gode a na gode na gode na gode na gode a na gode na gode to shi kenan ajiya a huta lafiya to madalla sai an jima yauwa a gaida gida ah. a gaida wannan yaron mm. kin ga da na yi na yi yan a can nan sai in sati biyu ba wanda ya kawo ko shi ma mai haifi yau ba na kullum ya ce mun ba mu ai duk yadda abin ne wai alhaji da ka ce za ka ba dubu ishirin da biyar a tsaya alhaji to menene alhaji ya sarkar da zan saya ya sarkar da zan saya alhaji dan Allah ba za ka sai min ba to kawo ki gani kawo kawo hakuri hakuri na'am mai gida kai jami to ba za ki ba na ce ba za ki ba

a wannan ba muryan yautai ba ne ya za ki ce haka haba mai gida wannan ba muryan ba muryan yautai ba ne wannan muryan aminin kannan ne kin ji ko kin ji ko kai ba ka ce da muryan mutane ne mai gida kina ji fa zai yi shine kake ta kuri kana ta cika min baki wai kai tsohon soja dakata bar maki nake yi dama wa alaikum salam kai ina zuwa burmaki nake dama duk abin da nake fa me nake yi ai ni ni ni ni abin tsaya ki ji kin jo begilan ne ake hurawa begilan ne ake hurawa ina jiwa wannan yanzu gaba ɗaya hankali na ita shi ai ni abu kunya ne a ce tsohon soja iri na wanda na je na yaƙi ni fa na je na raba yaƙin ba mu fa na kamo hitler ne masa da baibayi da tarnaki na kawo shi Najeriya. yautan banza yautan wabi waye shi ka kamo hitila ka kawo shi najeriya yau ta ya zo zai kama ka kana neman goma to sai ki bi gari ki barbada a'a to in bi gari na barbada ba ma ya in ba ki rufin asiri ba za ki rufawa mai gida mhm. ni wannan yautai din mm. da kake ta faɗa mm. kake ta faɗa ni ka ban da shi mana in ka amince mu za ki iya zan iya ni dai in za ka banni da shi zan iya magance min shi bari je gun to a lafiya ah. wai mutum ya zauna ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan amma yanzu sallama a kai duk ya biya ruɗe gidan to bari tashin jiyan ci gaba da aiki to malam wannan shi ne ke tafa da ni zuwa na yi a ɗaure min bakin alhaji bawa da alhaji don wannan aiki gagarumi ne ba wannan gagarumi ne abinda ya sa kuma mun fara ganin cimma nasara akan wannan haka Allah ka tawana ai malam ni yanzu aikin ka yadda ka san yankan ba haka na ga yana yi ka san shi al'amari ne ubangiji da ya da lamarin in aka ce abu an hada da roƙon Allah ai ai a yake lamarin haka ai awarware warware yake to shine wannan aiki su ne wadda kake so a daure masu ba to mu ɗauka yanzu wannan shi ne alhaji bawa bismillah to kaga a tsaye ike a tsaye ike ke bai fa zauna ba mu kuma ɗauka wannan shi ne alhaji dila bismillah wato duwatsu ya suke to kaga a nan kowanne sai an tsaya an yi aiki kwarai da gaske kan a sha kansa domin ba a zaune suke ba ba a zaune suke gashi kuma na gani mana ba a zaune suke ba to sai dai hmm. da yake duk abin da aka sa gaba da roƙon Allah Allah zai biya bukata insha Allah insha Allah za mu sa su gaba da addu'a mu ga an cimma nasara akan abin da ake so yawwa yawwa yawwa amma yanzu kafin abin nan dole in baka yan wasu abubuwa wanda za ka abin nan da su yanzu ga wannan laya tukunna ga kuma shi wannan garin magin to ga wannan wannan abubuwa guda uku da na baka na farko dai ita wannan laya to duk lokacin da ka tafi zuwa gun wani mutum to da neman ko wata bukata ko kwa dai akwai wani abu da zai kai ka gunsa don a samu biyan bukata da ka tabbatar sai fa ka tabbatar za ku yi ido biyu da shi da ka jiyo sai ka yi wuf sai ka sa a baki to in Allah ya yarda in ya zo duk abin da ka ce ba zai musa ba wannan garin magani wannan sha'ani wannan ya kankanan aji ta nan assalamu alaikum assalamu alaikum salam kada eh. san da zuwa a kurkin nan ne nake gyara a kajin nan na wajen kashin nan nasu hmm? gashi nan gun mashin ruwan nasu ma babu ko ruwan ma babu Baba kuma baki dau tulun kin je kin. To in dau tulun ina yake ga ta kuya da nake ɗauka ta fashe. Eh? To ba ba sai a liƙe ta ba. To da me za a liƙe ta? Eh? Fashe wanda da ta yi ba wai ta fashe ƙaramin fashewa bane. Eh? Ahmadu, ka samu aikin nan har yanzu dai ka ki ka natsu. Eh? Yanzu dai shashancin nan dai shi kenan dai ka sa a gabanka. ka. Eh? Dibo fa saboda Allah. takalman ka ne na sawa eh kai ni dai wannan kunnen kashi irin naka na rantsa da Allah na rasa irin shi zuwa ba niyya kike so Allah irin kai ne ne babu ke kan ba za ka natsu ba to kan you understand ma babu ki ba ya ganin yadda rayuwa take ne to wanda rayuwa take yi inda da lokacin da baka aiki da yanzu da kana yi zaka hada su zama daya wannan aiki nake aikin nan da nake ba wani ba wani aiki na ku na ku na kan so ma dan baki wani abu to amma abin duk ya riga ta riga ya ci gani aikin nan kuta-kuta yanzu lukat ne kamar da wanda zan iya ji wani lokacin wani ne albashin naku da ya ina muka samu abin da da ki ringa ganewa mana to wannan alba da ka rike wannan din ka rike wannan ma eh? kawai kin san kuɗin da yanda yake kawai to ni ai nan ni nan ni nan naga ai adila muke tunda na ganka da wannan ai mu adila muke baba mm-hmm. ka ka rena su ni ai ban rena ba wannan gaskiya saboda sai mu yi wata ma ban kwandala ma ban ganta abin kadan tayani na ba to a da mu yanzu kisan an daina abin din kwandala ni dai abin eh. dai kawai to an yanzu duk ko fitika na gani wallahi daukar tarra to wai da kabban wannan ga ka da kuɗi da yawa mi kake da kuɗin nan wai na duk aikin da ka ɗauka duk wata ake biyan ka mi kake da su kai ba wani kayan kirki kake da su ba ni ba wani kaya kake dinkowa kake kawo man ba ni kake da kuɗin ya eh? har yanzu dai har yanzu da ake maka ba ka jin shi ka ce dai kai ta shashanci dai da wannan kuɗin shi ke nan hankalin ka fi kwanciya shi sa na gaya miki hmm? babu ko baka gane zamani ya riga canza yanzu zamani ya canza amma to me zan da wannan diba kayan jikina diba naka dibo kawai kike yin maganar dan dinkin su ne kuma shi kenan yanzu ka fara samu din inda can na take dinkin din yanzu kuma ba zan sa wani abu a baki na ba wanda zan ji daɗin shi hai abu da dai kai dai ba za ka nutsu ba sai dai ka je kai ta shashanci da kuɗin hmm? kuma kana aikin gwamnati din nan ai kuma dole a zo gidanku a ga an canza eh? to wani ƙarin mini sai ka gaya mami me za ka yi da waɗannan sauran sai ka gaya man. sai ka gaya min abin da za ka yi da su a wajen. wani abu ne ana ce mai ice cream maganin ciwon ciki ne. a ni ban san wannan ba ka gaya man da hausa ka gaya man da hausa. maganin ciwon ciki ne ice cream ne za mu je mu sha. tun kana karami ban san ciwon cikin ka so ɗaya ka yi an ka numur murfuka ma gara wani ka sha shi ke na kadai na. a yanzu akwai wata cuta wata ulcer ce take damuna ya kamata ki gane maganin ma kuɗin da ake sayarwa yana da yawa ulcer ce take damuna kuma kin san me gidan nan ba wani abu muke ci ba. to ni dai ban yadda ba. ban yadda ba na gaya ma ban yadda ba ban yadda ka kai da kuɗin ka kai da su gaya ma ka ta ka kawo in gani to ina ma magana ba ka ji kamar ni ba ni na haife ka ba ko an gaya maka tsanto ka ni eh amma ba batun nan ga miki maganin ciwon ciki ne ice cream ne na yadda na ji maganin ciwon ciki ne amma yanzu ai ka kai ka zanna da mace ni in zanna kawai sai dai a tuka ban sorry gaskiya eh? ma ke ma kin san babu bai kamata ne aure yanzu me na samu me nake da shi yanzu ba to wai kudin da kake kashe a wajen nake son ka ga yawa ba baban kawo mace nan gidan a ce nan ce gidan na fi so kin gane baba kin gane irin idan in zan yi aure din ya kasance na gama haduwa wannan gidan eh an rushe shi an sake to ka gama haduwa kana samu kana zuwa kana watsawa ta hanyar banza ya zaka ka ce ka baba biki san hmm? you don't know biki san me wai wannan haduwa biki san me nake ba Allah ba ba kin gane ko kin ga irin kayayyakin da su ba ne su waye ke duk biki san su duk wannan to ni ya zan ya san su eh ni babu ni na so ke baci dan Allah to a dole rai na ya baci kana dauka kudin baka alkinta ba dole rai na ya baci ba ke babu ke eh? ne to saboda Allah to dan eh? Allah to ya hakuri babu gashi ki dan bana abin da dan Allah ka natsu dan nan dan Allah dan annabi kaji ko ka natsu wanda kaga abokanka suna yin abun arziki kai ma san nake ka miƙe ban sha unguwan nan kafi kowa ba eh amma har abada kai ubangiji Allah ya maka kunnan kashi hmm? wannan ai aje su za a yi ba zuwa za a yi abu ungo sai ka je ungo hada haka da abin da zaka batar da takalmin da zaka saye in za ka sai wani ka saya in kuma gyara za a yi a gyara ungo to ungo mana ungo ciyar cikin Allah zai baka sauki sorry ban sha komai ba a ci haka kawai to rike waɗannan mana a'a ni wannan in na canza ma sai na aje wani canji ni ai ba irin ka bace in ku na zamani ne ai mu na da ni ba wallahi gaskiya me kike ne a daki aiki nake ta yi ita ko dai ba na gaya miki fa kar fa mutum ya dinga zuwa kusa da randan nan fa in ba ni na zo kusa da randan in ba ke zaki zo kusa da randan nan fa? kar fa dinga ganin yaro ki ji ba da ruwanki dai ba ruwan ruwanki da harka ta amu baba ya gida ba ni kujerar nan idanu ne naki dai la ko ma ki zauna to na ya ce oui. Allah ya dora mu akan duk wanda muka ce ga yadda muke so ya bi yadda muke so ki fita a idanuna idan na gaya miki magana ba kya ji ki kiyaye ni duk abin da kike ganna a cikin gidan nan idanu ne naki na gaya miki fa wato sai duk abin da na riga na tsara burin ki ya karye kin na ina yin abu kuma kin kame min magana to Allah baka hakuri ne yawa Allah baka hakuri Dan Allah ka yi hakuri. Da haƙuri ta mutu mutuwar sarka nawa kika bada? Ban bada ko sisi ba amma Allah ba ka haƙuri. Ba dai ruwanki. Akwai rigata. ba ruwanki kuma ga ta mai gida ina kika ajiye sadiq ne yana ciki nan ciki yanzu yana ciki eh na san fa kina fa kai mun fa gidan makota fa na son fa in gana fito da yaron nan ta koshin gari ta koshin gari ni tunda na zo nan na kashin gide ba bacci na zo na kama yi ba yanzu kina ina bela ina zuwa a ah, a ah, abubakar abubakar sadik zan fita ko eh ah, sadiq sadiq abubakar sadiku a sadiq abubakar sadiku. tarik tarik eh to ngoshi ngoshi abubakar sadiku ya ka ah sadiku abubakar sadiku salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ina ka ta kore malam yauke ba ina ce ina ka ta kore ni ban neme ki wani malam yauke ba ina ka taho ne ya fita ya fita ya fita ranar na zo an ce ya fita yau ma na zo an ce ya fita ya bar miki kuɗi kuɗin haya ya bar miki bai bar miki ba ya fita kuma kin gaya mai saƙo na zo ko ki ce eh man ko a'a ya gaya masa to ruwan sojan badakkare ni dai malam ya wuce da zan ci ni fa na ce miki fa ba na son surutu tun da yake dai zai dawo gida ai ya dawo ya same ni to ai na ji ai ba laifin ki bane a barin kama ruwa ka sha ko zuciyarka za ta yi sanyi tun da daga rana ka fito tun daga ji ya sa ran ba a yi hakuri a to da duk inda ya je ya dawo ya same ni a nan kuɗin haya sai ka ce an sami gidan gado hmm? kin jika ne eh? talli yana kike min jagab da ruwa kuma kafin ya zo shi sai ya bushe kayan ya kasa to da wani kayan nasa da zan sa akwai kayansa da zan ɗauko maka kasa na shigo gida tsab kuma fita da jike yanzu hagun wando na sai na cire hmm? ai shi ma ya jike ka ciro shi in haɗa da shi ɗan gajere a ciki yanzu nan ko amma ki koma daga ɗaki ki da ya ɗan sha iska kawai ni tafiya za to ciro mana malam yau tun da gajeren wando a ciki idan na shanya kafin wannan ɗin ya sha na jikin ka ya sha gashi to je ki kawo min mana ka san abin da nake so da kai za ka bar gidan nan ne ko kuma sai na tara maka jama'a wa kai din san abin da yasa na ce ka bar gidan nan wayan nan me a hannuna kaya na ne fa to ko ka bar gidan nan ko kuma sai na kira jama'a a'a a'a Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba haƙuri Allah ya ba haƙuri Allah ya ba haƙuri Allah ya ba haƙuri ya kai mai gida wallahi wallahi wallahi kana ne ya jike dai kayansa kan a ko eh a'a wallahi kayana ne muna wuci wallahi ba wani muna fuffuka Allah ya tona mu wallahi wallahi ba wani tona wallahi Allah dan Allah in kana kauna mai mana ruwa ka kana kauna mai mana ruwan ka zo wallahi ka na zo da kaza ta bani ruwa na ce ce ke ka da mai wallahi tallahi za ta bani ruwa banza mu yawan ya zube mun Allah ya zube mu banza wofi na nan gurin tumun banza mutumin wofi hakurin hakuri hakuri dan Allah ke to za ka san ka zo gidan tsohon soja tare ta bani za ta baka me ashe a mutu a dawo nace a mutu a dawo ka san tsaye tsohon soja kuwa ka san tsaye tsohon dan doka ka san tsaye da kai aje waya dakta yana sama yawwa na zuwa não Allah eh no problem ba komai ba não eh okay to sai anjima na gode eh não não tirawa idan anjima ko yes dan wani não wanda ba san aji da abu da aji não dai namiji okay namiji dan uwanki não anyway ka iya shiga cikin ki tambayi laboratory za eh, abin da suka gaya miki sai ki wannan ko eh, na gode eh, yanzu lafiya gida suka ce an tura kai asibiti dama na ɗaki suka kaka sannu likita ya duba ka bai zo ba to har gashi ne oh, shine patient treatment shine to no problem um yare no problem Allah to kuma kai a hankali ba ba abin da zai cikin kare ka cira ko no problem a abin da so da ke da Allah kar ku wani tare da hankalin ku za da yi na ku karmu mu irin abin da za a yi masa a kan ha? Me ne yake damun ka ne? Ha? Ciki ka ne no problem kumbura ya ke da ma za mu sai da masa. Anyway, um, bari bari koma ofis dawo sai sa abin da za a shi ne dai wannan ku? Hmm. To ki kwanta da hankali ki baya ba wani abu zai da ki damu. normal idan mun samu irin wannan cases suka zo za ki ga mutum kamar ba zai yi ba amma daga baya an sha kama wannan asibitin ba muna ya ka kokarin na gidan alhajai ba ba wani abu wannan karki suna ai mun samu kes wanda ya wannan akwai mutumin da muka kawo kin ganshi zaki ce yana ciki na wata tara ne kama hankali a hankali no da an dan farke cikin an tsiyaye sai ki ga wani kashi ne cika ciki wani gasu nan da irin abubuwa da yawa so shi na kama dai isa mai doctor nga so ba wani abin damuwa kai ka rika ya hankali domin yawan mutum da kake ma zai rinka sa cikin nasu sai da kowa gefe guda ha so kai yawa haka nake so just sit down ki rinka dan kwantar masa da hankali ba da da kika kula kamar ya kusa yin sai ka shi kin bai kyale shi ma zai ciwon nasa zai zai zai har ya hakura bayan da zai yanzu eh, zan zuwa dukkan masa allura ta bacci ba sannan zan yi masa da alkan saboda a ji a yi masa operation wata ko yana da appendix ko ga sanar dai masu ya ga abin irin sirrin na asibiti a ah, idan ya kama shi ga su duba da jirin ku kin gane yayin wani tsaga ko ya yi wani jiha to ba mamaki tsakoyoyi ne na irin shinkafa da kuke ci a gidan ko ta ce ta taro ta makale masa a gurin so nan gaba da Allah idan za a ci abinci sai a rinka irin shinkafar da za a ci wani kar a ci sakwa a ah, domin tana kawo irin wannan matsaloli to amma dai za mu canza ne masu dai kwanta da hankalin ah, ina ga wasu

Allah ni wannan in na canza ma sai na aje wani canji ni ai ba irin ka bace in ku na zamani ne ai mu na da ni ba wallahi gaskiya a mm, mm, mm, na gaya miki fa kar mutum ya dinga zuwa kusa da randan nan fa. In ba na zo kusa da randan in ba ke zaki zo kusa da randan nan ba kar fa dinga ganin yaro. Ke ji ba da ruwanki dai ba ruwanki da harka ta. Na gida? Ba ni kujerar nan. ma ki Yeti hagu ɗaya biyu ɗora mu akan duk wanda muka ce ga yadda muke so ya bi yadda muke so ki fita a idanuna idan na gaya miki magana ba kya ji ki kiyaye ni duk abin da ke ganna a cikin gidan nan idanu ne naki na gaya miki fa wato ke duk abin da na riga na tsara burin ki ya karye kin na ina yin abu kuma kin kame min magana to Allah baka hakuri ne yawwa Allah baka hakuri dan Allah ka yi hakuri da hakuri ta mutu mutuwar sarka nawa kika bada ban ba da ko sisi ba amma Allah ba ka haƙuri ba dai ruwanki akwai rigata ba ruwanki kuma ga ta mai gida ko ina kika aje sadiq ne tana ciki nan ciki yanzu yana ciki eh na san fa kina fa kai mun fa gidan makota fa ba na son fa in gana fito da yaron nan ta koshin gari ta koshin gari in tunda na zo nan na kashin gide ba bacci na zo na kama yi ba yanzu kina ina dela ina zuwa a a abubakar abubakar sadiq zan fita ko eh ah, sadiq sadiq abubakar sadiq a ah, sadiq abubakar sadiq tarik tarik eh to ngoshi ngoshi abubakar sadiku ya ka a sadiku abubakar sadiku a abun ma yanzu ya zuciya ba duk ya ji yayi tauri haka salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ina ka ta kore malam yauke ba ina ce ina ka ta kore ni ban neme ki wani malam yauke ba ina ka taho ne ya fita ya fita ya fita ranar na zo an ce ya fita yau ma na zo an ce ya fita ya bar miki kuɗi kuɗin haya ya bar miki bai bar miki ba mm. ya fita kuma kin gaya mai saƙo na zo ko ita ya man ko a'a ya gaya mata to ruwan sojan ba badakkari ni dai malam ya wuce abin da zan ci ni fa na ce miki fa ba na son surutu Tunda yake dai zai dawo gida, ai ya dawo ya same ni. To ai na ji ai ba laifin ki bane. A barin kama ruwa ka sha ko zuciyarka za ta yi sanyi da daga rana ka fito. Tun daga mishi ji ya sa ran ba. a yi hakuri. A to. Dai in ne je ya da ya zo ya same ni a nan. Kudin haya sai ka ce an sami gidan gado. Hmm? to kin jika ni kalli yana kike min jagab da ruwa maka kafin ya zo shi sai ya bushe kayan ya kasa to da wani kayan nasa da zan sa akwai kayansa da zan ɗauko maka kasa na shigo gida tsab kuma fita jike yanzu har wando na sai na cire hmm? ai shi ma ya jike shi in hada da shi a ciki yanzu nan fa amma ki koma daga daki to da ya ɗan sha iska kawai ni tafiya zan to ciro mana malam yau tun da gajeren wando a ciki idan na shanya kafin wannan din ya sha na jikin ka ya sha gashi to dai ki kawo mana ka san abin da nake so da kai za ka bar gidan nan ne ko kuma sai na tara maka jama'a wa kai din san abin da yasa na ce ka bar gidan nan wayan nan me a hannuna kaya na ne fa to ko ka bar gidan nan ko kuma sai na kira jama'a a'a a'a Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba ki hakuri Allah ya ba haƙuri Allah ya ba haƙuri Allah ya haƙuri Allah ya ba haƙuri ya kai mai gida wallahi wallahi wallahi kana ne ya jike kaga dai kayan sa kan a hannuna ko eh a'a wallahi kayana ne muna waki wallahi ba wannan a'a muna fuffuka da danko wayo kana ya Allah ya tona mu asiri wallahi wallahi ba wani tona asiri wallahi Allah dan Allah Adiyo? in kana mai mana ruwa ka kana kauna mai mana ruwan ka zo wallahi ka na zo da ta bani ruwa na ce ce ke ka da mai wallahi tallahi za ta bani ruwa banza mu yawan ya zube Allah ya zube banza wofi dinna anan gurin tumun banza mutumin wofi ka ga kai hakuri kai hakuri dan Allah ta to za ka san ka zo gidan tsohon soja tare ta bani za ta baka me ashe a mutu a dawo nace a mutu a dawo ka san tiyar tsohon soja kuwa ka san tiyar tsohon dan doka ba za mu da kai aje waya dakta yana sama yawwa na zuwa da Allah no problem eh ba komai ba komai okay na gode eh ka iya tirawa idan an juma ko yes okay namiji dan uwanki kuma anyway ka iya shiga cikin ki tambayi laborori da abin da suka gaya miki saki wannan ko Ah, nou, no Na voet. oké. Okay. Yanzu lafiya ta gida suka ce an tura kai asibiti dama na ɗaki suka kasa? Sannu. Likita daar zo duba ka?

a wani da so da Allah kar ku wani tare da hankalin ku za mu yi na kokar mu ga irin abin da za a yi masa a kai ha me ne yake damun mu ne ha ciki no problem kumbura ya ga da ma za mu sai na masa Hello. bari bari koma ofis dawo sai sa abin da a wannan shine dai wannan ko to ki kwanta da hankali ki baya ba wani abu ne da zaki damu daman normal idan mun samu irin wannan cases suka zo zaki ga mutum kamar ba zai yi ba amma daga baya an sha kama wannan asibitin ko muna ya ka kokarin na gidan alhaji ba ba wani abu wannan karki tuna <laughs> ai mun samu case wanda ya wannan akwai mutumin da muka kawo kin shi zaki ce yana da ciki na wata tara ne kama a hankali a hankali no da an dan farke cikin an tsaya sai ki ga wani kashi ne ya cika ciki wani gasu nan da irin abubuwa da yawa so shi na kama dai isa minor case nga eh. so ba wani abin damuwa kai ka rinka an kai, domin yawan motsin da kake ma zai rinka sa cikin nasu sai da kowa gefe guda ha so kai yi yawa haka nake so da ki just sit down ki rinka dan kwantar masa da hankali ba da da kika kula kamar ya kusa yin bacci sai ka rabu da shi kin dan kare shi ma zai ciwon nasa zai zai zai har ya hakura bayan da zai yi eh, zan zuwa dukkan masa allura ta bacci ba sannan mu zo mu masa zalikan saboda a ji a yi masa operation wata ko yana da appendix ko ga sanan dai ba sai ya ga da irin sabon na asibiti a ah, idan ya kama kin ga su duba da jinin gurin kin gane yayi wani tsaga ko yayi wani jiha to ba mamaki ko ne na irin shinkafa da kuke ci a gidan ko ta ce ta taro ta makale masu a nan gurin so nan gaba da Allah idan za a ci abinci sai a rinka sanin irin shinkafar da za a ci kar a ci sakwa a domin tana kawo irin wannan matsaloli to amma dai za mu san zani masu ki dai kwanta da hankali ta ina ga wannan rabu masu kuma da mu Thank you. ina gajiya lafiya don madalla madalla alhaji dila fita ne yanzu yanzu nan ya bannan gurin yanzu nan ya ce yanzu yanzu yanzu nan kamfani za shi komai ba me faru ba komai na ce maka na ce maka yaro ba saurara sai kai kuma saurara sai kai Allah kiyaye Abdullahi, lafiya lau, na dama ina neman ka. idan ka gama abin da kake a gida ka same ni a shago zan baka sako ba za ka zo yanzu fa insha Allah ina zuwa don Allah Allah sai nan Allah sai nan wannan wannan ta Allah sai nan barka dai lafiya lau ina gajiya lafiya kalau la lafiya kalau wallahi lafiya lau ya zama saurare ba eh? la <laughs> sannu gwambo yawa sannu amin ah, da san annabi amin ah, da san annabi a da kyakkyalle tsohon san akwai tsawon rai sarki Assalamu <clears throat> alaikum. barka dai lafiya lau lafiya lau ina gajiya lafiya kalau madalla yawwa alhajin yana ciki wallahi yau yanzu yanzu nan ya fita dan ko minti biyar bana jin yayi da fita wallahi baya nan amma an da sako sai ka bari idan ya zo sai a gaya masa babu wani sako je ka je ka yaro je ka je ka madalla madalla madalla na gure baya nan

muka akan bayanin alhajin kamar yadda dama ai na ce da kai sai na yi bincike to yawa shi ne da na yi kuma na ga irin abubuwan da suke sai nema wani tanadi kafin ma ka zo to yawa gashi sai ka sami to ka je ka sami haɓa zanin mata alhajin haɓa zani eh nan daidai inda suke ɗaurewa ɗin nan sai ka guduro Allah ga malam haɗa sanin matan alhaji eh anya malam a ah. idan ka same shi sai ka kulle in ka kulle sai ka tabbatar ka a samu wuri a dai gidan alhajin kai haka ka bushe. amma ka tabbatar ba wanda ya gani kuma eh ka tabbatar ba wanda ya ganka to haka za a yi ba ku to alga ta malam na akwai wata baya fa to alhaji dila eh ina zuwa sai a ce yanzu ya fita ina zuwa sai a ce ya tashi ko sai na bargu sai a ce ya zo eh to ba za ku haɗu ba to ba za ku haɗu da shi ba ƙwarai ku amma yanzu abin da za a yi ba na nan wannan da ya bani shi ka rike shi da kyau duk lokacin da za ka tafi gunsa to sai ka samu gaushi haka ka wuta ka sa wuta sai ka saka shi akai sai ka turara fuskarka da bakinka buɗe ka buɗe ko ina hayakin nan ya shiga har bakinka da dai idonka da hanci ko ina ya shiga ina zuwa za mu haɗu to karo ɗaya in dai kun abin nan to an gama eh, shi kenan shi kenan za ku haɗu insha Allah za mu haɗu da insha Allah Allah ga ta wai abin na Allah ne dila zai haɗu da maharba <laughs> dila zai haɗu da maharba Allah dila za su haɗu da maharba yawa na gode yawa to madalla na gode na gode na gode Allah ji kan to madalla Allah ji kan malam ah, ba abin da zan ke shaka gode madalla Allah ba ba komai ba dole abin da zan yi maka Allah ne ya haɗa ni da kai Allah ne ya haɗa ni da kai Allah saka da <laughs> kai madalla Allah saka da kai saka da kai madalla abu fa ya riga ya zo aski fa zo gaban goshi yanzu ke kawai ya malami wannan magana na je na yi mai magana fulla fulla abinda malami ke yi saura nan inda kuke makale zanin nan haka hannun zani kenan shi kawai ya rage yanzu mu samu naki yadda kuke makale zani ya tsaya cip to haka alhaji in ne kin makale shi fa sai abin da kika ce yanzu malam ya ce wannan abu shi ya rage kawai wani irin zane zane dainawa naki hajiya haka sani inda kuke matsalewa din nan wanda wanda muke sokewa a nan nan malami ce a dan yanko idan aka haɗa wannan magani kamar yankan wuka Haji hajiya a kare ki sanya ki je ki yanko mana in dai da akwai to to ba ku me biyan bukata an ce ya fi dogon buri gaskiya ne ina zuwa yawa to to <laughs> eh ba komai ajiya ajiya ajiya mai gado ajiya mai gado ajiya mai gado ina zuwa yau sai dan Allah to hmm. yaran nan ba sai inda suka samu nan ba wallahi amma to amma wannan yayi yayi yayi yayi wannan yawwa wallahi zai zace da yar kaga hannu so in yanke hannu a san hajiya sannan a ba ko a to ni ba ni nike so in samu ba to yaute mm. ka san harkan nan fa a a hajiya ki kwantar da hankali to amana a a hajiya ni na gaya miki wannan kan ku shi yare ta tana aiki ya kama in ka kuturo wannan kan hanya eh. ta wajen ugoku turo man ita ma ba da zallon shi kenan an gama ko karma ya ina <laughs> ka tanka a to da ba <laughs> ai ka san hajiya mai gado eh yau <laughs> te oh, ke da ka kai ya mai gado to ni Allah wannan bawan Allah ya biya mini bukata ta yo alhaji a duniyar nan habawa hmm. ai ina jin zan hana shi aure nan gidan Allah

hannunka hannunka sannu sannu kana sun da abinci ko sosai dan yin ja numfashi kaɗan muji yawa to ba shaka to ba shaka ya fara kyau ta ƙila ma nan da sati ko kwana kuɗin wata ƙila a sallame ka insha Allah kana samun bacci ko kawai yanzu magani kala ne ma ya kamata inda ka wannan sai a wannan ai wannan da na jin kwana hudu ma sai a yi sannan ka ji sannan sannan wannan ai ba shi ba abin da ya ko a to kuma aikin kan yi na za ana ta wani da yake abin nan bari zan je kafin gama duba ragowar marasa lafiya to Allah ka je ofis ka zai gyara don kaga ina shiga ma nan abu ah, ah, yanzu ya rage kace na um, ok ke kike zuwa duba shi ko? Mm. gut. baka da matsala ina ganin daga nan zarko don an jima ne ma za mu iya Uh, no problem. me kake sunanka abdullahi okay abdullahi abdullahi waye ke ce tashar latin ko me sunanki hajiya fati oh <laughs> mm. oh that's a very nice name gaskiya na kenan da yaɗi wannan in we try our best mu ga masa aiki dai yanzu dai ka samu sauki ba no problem na ma gwada blood pressure ɗinsa kuma na ga abin nasa ba ba matsala so anyway dai muna ta abubuwa da suna hmm, eh, na suna ah, na da ya oh, hmm, aikin bai ma ɗan mata irin ku ya kamata a rinka hmm, kula da su ko eh, zan haura sama so

to ni na dai ko shi ke ne to kai ka ji sun ce ba abin da za a baka sai har in zo to ni in je sai in biya ta wajen likita shi sai in in an jima za mu to za ji da kyau sai an jima Eh, anan. Aya, zaki ce. An ba wani sai sai sa cikin wani abin nan. Eh, yana ciki. yana mm, ciki. Na Na lafiya. A'a. Ah, ah, ah. Dakta girman yake ne. <laughs> Wallahi, wani ɗan bai kasan ina so in da buɗe wani asibitin ah, ya za yi ok eh no a ah, ba eh to ka shi kenan eh sunan da abin da nake proposing gidan alhazai <coughs> eh nan nake proposing Allah excuse me ya kuma ya Allah ba komai yana san harka ai na gode eh shi nake fito to mai abin da za a yi ka kira ni akan mobile waya ta eh tana cikin mota in eh, ka kira ni kai, in yaso sai mu fixin time din da za mu za mu haɗu ba eh, akalla dai wajen kaman about miliyan biyar dai haka a hawa don <laughs> shi ke kenan da ba a eh a rabi Ahmad ina Lafiya Ya ah, Ya yanzu ah. wannan Lafiya ne. Very soon in Allah ya dace za sallame shi. Ni ma yanzu tafiya nake son ne. To. Mun gama da shi. To kin gama? Eh, ai ba komai ko? Ai to. In Allah ya ba da son wannan Ai <clears throat> wato mun yi kokari mun ba shi special treatment saboda idan ka ga mutane irin haka to ya kamata ka san yadda za ka yi cutin ta shi a no no no no no ai ba ka ce. Ah. Hmm. so abin da za a yanzu gashi yanzu na fito daga tiyata kuma kake yi ne. na da zan so a ce a'a da kai zama ah. kuma ba sai ma ka ja samu ah, da Allah kai zama daga tiyata na fito kuma zan koma wajen karfe biyu to na gode ko da ka zan zo gidan da to amma da za a je ka gane gidan ko eh ba ko sai an zuwa to shikenan eh to shi ke na gode adalla sai an jima ai an jima amadu an jira Ato, ide ina wani mu gani kuma. Duk saɓanin nashi dai kuma barin gani. Yawwa. In shi dila ne, yani eh, eh, eh, mafaraucin dila ne. inda yake dai mun yi wancan ya gote, mun yi wancan ya gote, to kuma mun tsaro wannan bari mu gani salamu alaikum salamu alaikum alaikum alaikum salamu ba ke sallama ni ne ah, yau dai yau dai ya daga zuwa na za ke min haka me zan baka to baka san su bane mene kudin alhaji to haka za ka gaya maman kai mun haka da hannu yau ta yanzu nan nake kirga kudin nan na gama kirga to ba sai a kasu ba eh, ka za ka asu ne mana kudi ya zan bayar yanzu tunda dama na gama lissafin su yanzu nan nake son in fita in biya alai saboda na man yi bincike a cikin ziyarar alhaji ba ilu kuma sannan ba so kake ka cinye mai gado ba a ta ka na ga ma kudi yanzu zan dauko shi to a dauko saboda na riga na san har na ce ka dauko ka ɗauko a dauko na zuwa kamar ma kamar alhajin kake na ga alama yanda yake da tsagulgula akan kuɗi kai ma ka saba da kuɗi ga su mu fa kuɗin nan da naira dubu ɗari ne ga su nan ka kai wa alhaji kirduba suka gani to wannan ai duba harkan dole ne ai in ka bana tuku kuye ka ka bani kenan dan da bari na ka wani wo kenan duba nan dauri nono ne nan dauri goma ne naira naira dubu goma goma ne to to haka su to a kai wa alaji to kuma ka ce masa dai na gode ba abin da zan ce kuma na gode wannan kuma ya rage na ka gaishe shi yawwa wuta lafiya To. Kai. wai za a kawo ruwan nan ko kuwa ina kawowa amma ka ce ka a bashi ruwa sai ruwa ta ci ta cinye hmm? ina taba ganin irin wannan karuwan dai. ne kuma ina zuwa ko a bakar ne ne tashi na je in ɗauko shi to salamu alaikum ai wannan kuma wa alaikum salamu baba na na kaina baba na na kaina yaran nan fa ina ƙara gaya salamu alaikum alaikum alaikum salam sanda dai? Sanda zuwa. Yawwa. Sanda zuwa. Ina gajiya? Ba gajiya. Yaya gari? Lafiya kalau. Madalla. Zauna a nan hagu. Yautai. Ka ta kore. <laughs> Ina gajiya. Lafiya dau Lafiya kalau. ba gari. Madalla. Zauna. Madalla. Ana kama ka saya. To. Yawwa. Ka gan su? kaya na kawo maka dan na san kai mutum ne mai sha'awar kayayyaki irin wannan amma dubu ɗaya ne kudinsu to ai na ji ko a ce na ji. <laughs> a'a yau ai abun duk ba faɗa ba ne ni ma ai ba faɗa na ce ba ko kaya ta gida na ga wannan kayan ka ne me na siya ina ruwanki menene naki na faɗa gaya miki ka ban kuɗi da Allah ba faɗa na ce kai ba ban kuɗi in tafi to ka ta kore da Allah ɗari biyar zan bada da Allah to ni dai ba dai wani abu dai na ba ni ba ni ɗari biyar ɗin oyo oyo oyo ni kaina oyo oyo oyo ni kaina to sai ka ce mai ciwo to bannan da Allah yawwa wata kore kayan gama gama to tafi da kayan to da tambaye naki ne idanu ne naki to naga kayan ka ne kuma ya saya kuma na bada kuɗi ba kuma ka ruwanki Ahmadudu. Kai kai kai kai abun kai yawa Da kai na haka. Kada ya ce tun ɗazu ni kake jira. Na zana ne a fi awa uku. Awa uku. Na gaji da Allah. Wallahi wani bawan Allah ne nan ya ma muka da shi lalle lalle zan je in samu wasu yan kuɗaɗe kuma. A banna a nan yunwa yadda ka ta har hakan da zai ɗazun gawa yunwa ce ta dame ni shine wani haka ko da hanjin zai ɗin kuma kaga wallahi sai da na so in bayar da ajiyar kullun nan ko da irin ku za su akwai abinci a gida eh, gaskiya babu abinci sai dai yamma yanzu sai a dora ai ba wani matsala muna bin ka me za ka abin nan in dai ah, magana abinci ne karkada eh, a a tsaya hmm. ai yanzu kafin a girka ma zai bata mana lokaci Allah ko Allah Allah dan ni gaskiya yin wani ce zuwa Allah to mu tafi wajen maman jide mana ne sai mu ci a can na gaji da cin bashin nan ba ca ne ka ci bashi ba ni zan biya a to sai dai haka dan yanzu kuɗin da ke bi na da yawa ranar ma za ka dan tudin ka ne a haba <laughs> amma ba ta da mutunci ba ba hmm, da Allah duk ba wannan ba Allah ne kamar yadda ka saba raka eh, ka gurin zance ba ba wani zance da Allah kai waye ke ta wannan ne Allah wannan zaka taimaka kai ni tsayata ta da kai to faɗin mana ka san abin da zai yiwu in ka gaya min shi zan yi ma Mun ba zai yiwu ba gaskiya kai kan ka san ba zai yi ba to dai kamar yadda aka saba hmm. gashi dai ka ɗora kanka wani nauyi to amma kafin wannan da allah wasu an abubuwa nake so ka taimaka baba ta ce za ta na ni ƙauye kuma ka san yadda abin yake ni je dai a taƙaice dogon kaya don allah da annabi nake so ka taimaka mu in je wajen dubiyan nan saboda in na je ƙauyen nan duk zagina za su rinƙa yanzu ka ga wannan ma tun muna makaranta shi ne kawai taimakon da nake so da Allah a daure ya yi to gaskiya a madudu karfa ka manta wancan karan haka ka zo ka karɓarin takalmina da ka yanzu yanzu za ka je ka dawo kusan sai da kai sati sai ni na bi ka in ka manta ni ban manta ba ni na ga gaskiya wannan abin da ka mawuya gurgwa da auren nesa sai dai ina ma laifin ni ka riga ka fa sani gwandan ɗauka in yi wa mutum kyauta magana aro ni ni da kai dai ni da kai ne ta kau abin nan in banda larura ma yanzu yaushe ma zan zo mu wani a da kayan kai kama ka riga sun ba wani abu sai ya warka kenan Allah ka shiga kawai ka je ka ɗauko mun Allah ba wani zancen magiya wancan ma ka kai mun kawai dan Allah dan annabi ni dai ba wata maganar wai ko mene da mene ne tunda ka riga san da abubuwan da suke kuma abin nan in banda larura ma yanzu yaushe ma zan zo in wani a ka ita ma ka riga san ba wani abu sai ya warka kenan Allah ka shiga kawai ka je ka dauko mun da Allah ka je kawai ba wata magana ni da zaka da Allah haba da Allah sai ya warka kenan wallahi tallahi gaskiya Amadu ba dan na jin nauyin ka ba fi sabilillahi ba na jin akwai wani wanda zai min kama abin da kai min wancan karan kai disappointing dina kuma ka sake dawowa ka sake cin nasara a kai duk da dai kai maganar wato ka kawo min hujja mai karfi amma ni yanzu zan shiga in ɗauko ma ba wai ba zan ɗauko ma ba kar ka damu ka ga kwasan kasa kake ne ne na ga yana ba ka ganda bane ne kai ka riga ka san da komai suke kuma sai ka sai ka tsaya kai min iskanci oh. kai baka san ba kenan amma dudu mai hannun tsaya da na kirki eh ne fa da Allah da nan ka dawo mun da kayan da an cin sai dai je ka kawo kaya mana ka gani an tashi da Allah wallahi yawan mutumi na ina ga waɗannan za su yi macin da ngo kaga har hula na haɗo ma da isa ko da yake na san kai baka buƙatar sa ka kyauta wallahi na san mutum ne wanda kai a har kullum a zanzare ba hula amma ban sani ba ko buƙata sa hula yes wallahi sai ce ma Allah mutumi na kan nan naka fa yana son hula wallahi to kai ai daidai kawai Allah ga inda ya bamu ne amma kai in ba dan haka ba Allah mutum muke wata shigar ma Allah wallahi muke wata shigar ma mutum ba sai ya kaurata da mu ba Allah Salamu alaikum Aja mai gado Alaikum wa alaikum salam ah, ah, a Eh, aja mai gado. An zuwa. Ai ni ne.

Eh. abin da yi ya ce kar wannan ya sani kar mu yadda wani ya sani to ya wuce ne kin gane to to ba da shi amma yanzu akwai wani gudu ba hanzari akwai baya da kula kuma mm. kin san abin da biyo baya ni ba mu sani ba ashe mun yi baya ba zan yi ashe alhaji ma maye ne me kace maye ne ungurmin maye la yau malam da ya zuba ya kada ya taba ya taba ya taba ya taba ya yaute mm. gaya min gaskiya zan ce nake miki malam ya zana ya zana ya zana yau ba sai ga fuskar alhaji ba sai ga fuskar alhaji yana haka yana haka yana haka sai haka haka in gaya miki kin ji ya ce yi duk shekara matan da yake aura yake saki duk shekara shi yake ba ka ji biki suke yi to shi ne ya ce amma da maganinsa na ce to yanzu alhaji shekara da shekaru mu mutu gani ya maita ba ya ce yau kana tantama ne ya ce to idan kana tantama idan ka je gida ka ce da hajiya mai gado ta ce kare jini tana ta mai kare jini shi ko za ka ya ce biri jini Allah ya tana cewa biri jini ya tabbata kuma tsaron saboda haka yanzu aka ai ni na da mafarkin shi dama amma mm. bari dauko abu bari samu wannan ga shi kenan wannan shi ne shi idan shi masifa ne mu sadaka ne <laughs> Allah ya ce a a a gaskiyar ka fa to mun kai al'amarin Allah to ai ni abun ne ai bana ma rufe kofa za da ya zo ya taba yau dai ai ai wurin alwala ta ce a'a to me zai gani yau dai Allah ku a to ya ga gani kenan wasa nan wake tabi alhamdulillah Allah na gode maka wasa nan wake to ya wuce to jama'a firka shi a nan muka kawo ƙarshen kashi na ɗaya sai a hanzarta nemo kashi na biyu koya za ta kasance tsakanin yauce da alhaji me zai kasance kuma tsakanin yauce da matar alhaji wato mai gado ka ta korafa yaya za su karke da yautai bayan da ya samu kayansa suka zama masa jari har ila yau yaya za ta kwashe tsakanin amadudu wato dr ahmad da kuma hajiya fati ba su kenan ba abin da ya sai ka samu kashi na biyu ka gane wa idanunka wani ya tsiri wani isata wani ba shi da aiki sai ta kife wani mai wasa da mutum ne wani matan hanya za ya tsaye sai ya tsaye akwai ya kashe ya wuce ta kere ya mai kayan sai yaji abinda baba ya samu je mu aje ma jima muna cin kayan mutum da babu na bashi ba ta nan nan daga igwa sai ɗanta bare bare da nan daga kura sai ɗanta ta Allah mu gaida mutanenmu ungulli ta je su warji sai hubab ta ji an kai rifkarta. Ya take yaya na zo mu wajen mun jima da mudu